ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون سنن باين بعد الله labarin abin da aka muna ba da labarin mun ba annabi Musa a taura don cika ni'ima kuma sakamako a kan kyautata aikinsa da bayyana dukkan komai da yake bukatarsa a addini da kuma nuni a kan gaskiya da rahama don fatan ko za su imani da Ubangijinsu ranar alkiyama sai su shirya da yin aiki na kwarai.